الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وكر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما kamar yadda muka saba da mu من القرآن من صاركي أولا ما na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na jiya mun kwana inda Allah maɗaukakin sarki yake bayani akan ahalin kitabi cewa duk da matsalansu da tsayarsu da shaigantakarsu gaba ɗaya da za su tuba su imani su bi Allah da takawa da Allah maɗaukakin sarki ya kankare musu zunubansu da ya gafarta musu ya ba su ni'ima ta sama da ƙasa saboda haka kenan duk wanda ya bi Allah bayan barna ya dawo ya tuba Allah maɗaukakin sarki mai iya karban tubansa ne saboda haka a nan yau damu tashi aya cikin wannan suratul ma'ida aya ta 67 inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar abinda aka saukar maka daga ubangijinka fa illam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna la la kafirin wannan aya tana da nasaba da ta baya tunda idan mutum ya tuba ya dawo Allah madaukakin sarki zai karbi tubansa zai yafe masa zai kuma sashi a cikin ni'ima to akwai bukatar a sanar da mutane hakan din don haka shi sa ayar da ta biyo baya sai ta zo da ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilaika min rabbika ai ma'anan ballig shine ka isar ka bayyana a fili abinda aka saukar maka daga ubangijinka abinda aka saukar maka daga ubangijinka kuma shine alkur'ani saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon ya sanar da mutane cewa ko da mutum ya wuce gona da iri in ya tuba Allah madaukakin sarki mai gafarta masa ne mai karɓar tubansa ne wannan aya tana daga cikin abubuwan da suke nuni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne tunda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu sannan kuma an masa taklifi da isar da sako aka ce ballik ma unzila ilayka ka isar kaga kenan ta tabbatar da manzancin sa ta hanya biyu ya ayyuhar rasulu an kira shi da sunan manzon kaife aka je kuma ya iblagi nan ma an dada tabbatar da wato kenan abin manzancin sa sannan abinda za a isar din abinda shi shaida ne kuma cewa abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai isar to abu ne wanda yake ya zo daga gurin ubangijinsa ba san ransa zai isar ba ba abin da ya ga dama zai isar ba ba sakon wani zai isar ba a'a sakon da aka saukar masa daga gurin ubangijinsa wannan aya malaman tafsiri sun yi bayani daban-daban dangane da saukanta menene sadanin saukanta wasu malaman suka ce a lokacin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake makka farkon musulunci sai zama ba iya iya sako a fili da aka sai dai a boye sai dai a boye sai dai a boye sai dai a boye to bayan sayyidina umar ya musulunta da sayyidina hamza sai ya zama na sai aka saukar da ya rasulu ballik ma undila ilayka bi rabbi aika isar a fili kafin lokacin sai ya zama na kan cewa an samu baffansa abu talib saboda tsorace masa da yake yi na matsalar da zai iya fuskanta sai yake sa mutane suna bin sa suna lura da shi saboda kar wani ya taba shi to sai Allah madaukakin take sauka masa da wannan aya ayar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas saboda haka sai ya faɗa babban cewa to Allah fa yanzu ya alkawari zai kare ni daga mutane don haka sai ya zama ya ci gaba da ita sakonsa a fili wasu kuma suka ce sababin saukan wannan aya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik suka ce a ba a makka bane domin wannan ayar in ka lura madaniya ce ba ma kawai madaniya ba tana daga cikin ƙarshen suran da suka sauka a madinan ma don kusan a cikin ta ma alyawma aka lakum dinakum ta sau da haka ba magana a makka ake ba a magana a madina ne a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga cikin wani halin kunci da takuri sai ya zama na bayi da kwanciyar hankali na abokan gaba ga munafukai a madina ga yahudawa sun sa shi a gaba ga kuma sharrin mushrikan da suka koro shi kullum yana cikin wani gautar sai ke cewa yau din da zan samu wanda zai kula da ni da ba haka ba yana cikin wannan magana sai suka ji wani yana wasa takwabi aka ce aisha ta ce kai waye wannan kuma yake mana wasa da takwabi sai ya ce ni ne sa'adu dan abi wa kasim zuciyata ta sawala mun yau da ranar ba lafiya don haka zan zo ne kwana ina gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani riwaya mata nuna su su biyu ne suka zo su saboda haka sai ta ce na ji manzan Allah sallallahu ya ji ya kwanta bayan yayi wannan magana ya kwanta hankalinsa a kwance har sai da naji yana mun shari a bacci saboda hankalinsa a kwance saboda ka wayannan sai suka dauki dauniyan gadin sa daga ba sai Allah madaukakin sarki ya kar masa da wannan ayan ya ayyuhar rasulu balli ma unzila ilaka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya asimuka minan sai zo ya kira su ya ce musu kada asamani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ni da haka kowa ya tafi abunsa zai yi bacci na na sha mun shari'ar babu abin da zai faru saboda haka sai suka tafi abunsu to wannan suka ce shine dalilin saukansa wasu malamai suka ce a'a dalilin saukan wannan aya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik ya shafi wato qadiyata takurawa da yahudawa da mashirkai suka yi masa rashin kwanciyar hankali allah sai ya saukar da ita ba tare da an laba kisar da kisar sa'ad bin abi kasin din da muka karanta a baya ba sai allah madaukaki ke ce masa kar ya ji shakka saboda isar da saƙon yana da nasaba da abin da muka eh, karanta a baya na kisar eh, zinadin nan da aka yi wanda yahudawa suka yi zanadin dinnan suka zo gudun annabi salasalama to saboda aka sai ya ce musu ga yadda hukuncin yake ai a lokacin ce musu ya yi a je a kirawo ibn suriya ko aka kira shi ya ce a cikin ataronku babu hukuncin zina ya ce akwai menene hukuncin zina ya ce a za mu sauwa da fuskar mutum ne a bakanta ta da shuni a sashi akan jaki ta bayi bayi ana masa eho da ture haka har a kewaye gari da shi sai ce a'a ina roƙonka tsakaninka da ubangijin da ya saukar da ya tsayar da yan bani isra'ila ya saukar da attaura a annabi musa sai ce amma tun daga haɗin da allah akwai saboda ka sai ya karanta masa to yanzu menene dalilin sa sai ya tunda sun zo musu hukunci me dalilin sa ba sai ya ce a dauko a taura a'a ya faɗi masa ko kai tsaye abin da yake cikin alkur'ani shine dalilin sa ka sauka da ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al wa ma wasu malamai suka ci a Allah to masha Allah Allah dalilin saukar wannan aya ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya shafi qadiyan zaidu da kuma zainab zaid wanda Allah ba mu kisa a cikin suratul ahzab din nan shi ita zainab ba ƙureshiya ce da kuma yana cikin mawali annabi salasalama ya hada su aure sai ta zama tana ganin cewa ya za a ta ba ƙureshiya hashimar dangi a aura mata aure da wanda yake mawali karanta bai kwanta ba kullum sai rigima tsakanin kullum shi ita kuma annabi ne ya daura musu aure da ita daga baya zai da hankalin sai tashi yazo ce annabi sallallahu alaihi wasallam matar zan sauta sai ya ce masa a'a menene ya ce masa amsik ne amsik zaujaka wattaqillah ko ka rike matarka ka ji tsoron Allah alhali kuma Allah madaukakin sarki ya masa wahayi cewa zaidu zai zo gurin ka zai je zai sau matarsa amma in ya kuskure sauta kai ka aura shi kuma zaidu yaransa ne kuma shine ma ya aure masa da ita saboda haka da ya zo ce zan sake ta sai ce a'a amsik zaujaka gillaha ya sake dawa kwana biyu ce kani fa wannan zan rabu da ita ce kai ka rike matarka ka ji tsoron Allah sai da suka haka sau uku sai Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan ayan ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar abin da aka saukar maka daga ubangijinka to da ta Allah ce falan ma kaza zaidun min hawa taran ha bayan zai da ya gama biyan bukatan sa da ya sallame ta ya zama ya da wani sauran sha'awa da al'amarin ta ya sallame ta Allah madaukakin sarki sai ce zawwaji naka sai muka aura maka ita daga nana Aisha take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya boye wani abu a cikin alkur'ani to da ya boye wannan ayar amma sai gashi ya fada saboda haka cikakkiyar shaida ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai boye wani abu wasu suka ce ya sauka akan wannan aya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik ta sauka akan kadiyan ali bin abi talib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu allahumma wali man walahu ah, wa ali man adahu saboda haka sai suka ce a kanta a yi sauka da lokacin ta sauka sayidina umar ya samu sayidina ali ke ce masa ani allaka kad kunta maulan li to ala halin in mun yi nazari duka a cikin waɗannan abubuwan kowane akwai imkaniya in ka ɗauke kadiya ta makka in iyaka wannan kadiya da muka faɗa ta ƙarshe wanda waɗansu suke istilali musamman kamar rafida suke istishhadi da ita cewa shine dalilin da ya sa sayyidina aliyu eh, kamar annabi ya yi wasu ya ce sayyidina aliyu zai zama kalifa bayansa ba kalifanci take magana ba sai ya ce mankuntu maulahu fa aliyu maulahu ba yana nufin kalifa ba ne? ba yana nufin kalifa ba ne maula yana nufin kamar mai gida ko sayyid ko shugaba ko wani abu yauwa ba sharaɗi ne mai gidanka ya zama ya fi ka a wasu abubuwa ba bari ba da misali da harkar local government ko kuma state government haka kuma federal government tsakanin chairman na local government da head of staff ne ake cewa ne eh wane ne babba ne kam waye kuma ke karkashin wani chairman ne a gaba ko amma kuma an ce duma aikacin local government yana karkashin staff officer head of staff ne kwace ko staff officer yana karkashin staff officer shugaban kasa yana karkashin staff officer na kasa gabaki daya amma kuma shine shugaba wallahu ta'ala a'ala head of service kai ko yawa head of service shugaban kasa yana karkashin duk fayil din wani ma'aikaci na gwamnati gaba daya yana karkashin head of service to ka gani amma kuma eh, wancan shine babba to saboda haka wannan aya ala ayi halin Abin abinda take karantar da mu shine cewa an umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya isar abin da aka saukar masa daga ubangijinsa sannan ƙur'ani ya ba da shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar kamar yadda yake cewa walau takawwala alaina ba'd al-aqawil la kazna minhu bilayni da manzon Allah sallallahu ya kirkiri wani magana daga cikin maganganu wanda ba mu muka faɗa ba ya saka a cikin alkur'anin nan walla da zamu kama shi da hannun dama kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba aka ce da yayi da kaza kenan kaga bai yi ba sannan hadisai sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wato kenan dukkan sakon da aka dora masa musamman a hajin bankwana yake cewa Allah zai tambaye ku ranar lahira a kaina hal ballaktu na isar muku suka ce ka isar yace Allahumma shahad Allah madaukakin sarki ka zama shaida cewa lalle na isar na isar daga cikin abubuwan da suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar akwai kadiya wadda take aka sa shubuha a cikinta lokacin ba shi da lafiya yana kokarin fama da kansa rashin lafiyarsa na ƙarshe wanda bai tashi akan wannan ba yake cewa ku kawo littafi da takarda zan rubuta muku abinda in kun rike shi ba za ku halaka ba bayana to lokacin yana bama da kansa sayyidina umar ya ce masa ku kyale shi hasbuna kitabullahi ai littafin Allah ba da kutun sarki sa, wasu kace a'a tunda ce a kawo a kawo wasu kace a'a ku kyale shi yana cikin fama da abin dinsa da ji aka sai ya ce to shikenan ku je ma abinku ku je ma abinku ai dai na riga na isar kaga kenan babu wani abin da bai isar ba dama abin da zai yi shine tajdidi akan abin da ya gaya musu tunda ya riga ya gama isarwa daga cikin abin wanda yake tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonsa akwai inda Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cikamta muku ni'imata a kaina don haka Allah madaukakin sarki bai kawo sabon umurni ba bayan wannan ayar ta sauka har annabi sallallahu alaihi wasallama ya abin wasu masu suna cewa ita ce aya ta karshe wasu kuma sun ce akwai ayoyin da suka sauka amma na wa'azi da tunatarwa ba na sabon sako ba kamar wata ku turja una fi ila Allah ko summa turadduna summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa la yuzlamuna to wannan kenan saboda haka Allah yake cewa rasul balli ma unzila ilayka min rabbik to sai yace fa illam ta fa'al fa baba lakta risalatahu idan baka aiwace haka ba Muhammadu to lalle hakika baka isar da sakon sa ba daga wasu girawoyi suna cewa fa baba lakta risalatihi kamar yadda ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi wasu ba su ce ya ayyuhar rasulu eh, balli ma unzila ilayka min rabbika wa illam tafa'al fa ma ballagta risalatahu can kuma sai su ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu zai zo nan da jam'i wannan ma da jam'i ko kuma wannan ya zo da mufradi can ma ya je da mufradi ala'ayi halin da in an ce in mun ɗauke shi a sigar jam'i eh, fama ballakta risalatahu ƙwai risalatihi ya zama jam'i kenan to yanzu an ɗauki cewa duk ayan da ta sauka ko kuma duk surar ta sauka wani sako ne mai zaman kansa in wannan sura ta zo ta za ta zo da wani sako ko wata kaziya ta zo aka yi wahayi akan sako da bai kai sura guda ba ya zama sako to in ka tara su suna yake su risalat bada haka sakonin da Allah madaukakin sarki ya aiko saboda haka wannan suka tafi akan wannan haka suke nihi wallahu a'lam sannan masu tafiya da risalatahu Allahu alam haisu ya ja'alu risalatahu ko لم تفعل فما بلغت رسالته risala guda ɗaya yake nufi sako guda ɗaya su kuma wannan kira'a ta ɗauki wato kenan ko wannan riwaya ta ɗauki Qur'ani jumlatan a matsayin sako guda ɗaya shi kansa alqur'ani sako ne da haka baka isar da alqur'ani ba kenan abin da wannan yake nufi wallahu ta'ala alam shine inda zaka ɓoye aya ɗaya daidai yake da baka isar da Qur'anin gaba ɗayansa ba fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu in fa baka isar wannan sakon da aka saukar maka wanda kake jin nauyin sa ba to hakika baka ma isar da sakon gaba ɗayan sa ba saboda haka Allah madaukakin sarki yake ce masa ya kwantar da hankalinsa ya isar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa kar ya ji shakkar wani abu babu abin da zai faru kai ce wallahu ya asimuka minan nasi tabbas Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka daga sharrin mutane zai kiyaye ka daga sharrin mutane a nan wallawa ya sami kaminan nasi yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne tunda ya samu abu da ake kira al-isma wallahu ya asimuka ko dama an ce duk annabawa ma'asumai ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ma'asumi ne da nassin alkurani Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutane zai kiyaye ka daga sharrin mutane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani masumi babu wani masumi wanda yake ya zama masumi duk da cewa zaka samu wasu kungiyoyi musamman kamar rafiza suna gan cewa a imma guda goma sha biyu ne ko sha nawa ne su masumai ne babu wani masumi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma ta mu gaba ɗayanta illa iyaka Allah madaukakin sarki ya ka fifita wasu akan wasu yakan kuma kiyaye wasu akan wasu wato kinan kurakurai sai kaga ga su ba masu mai bane amma Allah madaukaki zaki ya kiyaye su ba su cika yin ayyukan da za a ce wato kenan alatir ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da nasin alqur'ani Allah ce wallahu yasmuka minan nasi Allah madaukakin sarki shine mai kiyaye ka daga sharrin mutane dan haka kenan an ba shi garanti ya je isar da sako kamar yadda muka faɗa a baya a kisan sa'ad bin abi waqas ya zo ce musu ce kina ku tafi kawai kar a sama ne Allahu hakika Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni haka wannan ma yana daga cikin da suke dada karfafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da yake kansa ya isar da sakon da yake kansa to duk wannan muna ta magana akan isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukunci ya ja bazarsa akan wa dukkan al'umma dukkan al'umma me dalili dalili shine sauran annabawa Allah yaka aiko su a gari guda ko a yanki guda ko a alkabila guda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a duniya gaba daya dan haka yake cewa shi Allah ya ce ya isar shi kuma ce balligu anni duk abin da kuka ji da gare ni ku isar har ma yi addu'a a mai isarwan labdar Allahu mur'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha rubba muballagin au'a min sami'in saboda haka kenan ida sako ya zama wajibi a gare mu duk wanda ya san wani abu na alkhairi to hakkinsa ne hakki ne a kansa ya isar da shi ga wanda bai ji ba akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa a masallaci ya ce ta karabu wakta dubi ko kuma wani ruwa ce wa timmu bi wal yutimma bikum man ba'adakum ko waqtadu bi wal bikum man ba'adakum ku matso kusa ku zo ku kalli yadda nake yin ibada da komai da komai ku koyi da ni wa'anda za su zo bayan ku su kuma za su koyi da ku da haka kenan kaga ni yanzu zan koya muku ko kuma za ku koya wanda suke bayan ku kenan su ma za su koya a wanda suke bayan su kin ma za su koya a wanda suke bayan su haka wannan addini Allah madaukakin sarki ya tsara shi zai tafi ila yawmul qiyamah har zuwa tashin alkiyama dan haka wajibi ne ga dukkan al'umma su isar da sakon Allah madaukakin sarki ga al'umma wanda ya ji sai ya isa har ma akwai wato kenan narko ga wanda baya isar da sakon Allah madaukakin sarki man katama ilman aljamahu allahu yawmal qiyamati bil jami minan nari wanda ya boye ilimi ma yan tafi bihin nas cikin abin da mutane suke amfanuwa da shi ya sani ya ki saboda ka ranar lahira Allah bada kuke sarki zai masa linzami daga cikin linzaman wuta za a masa linzami a cikin linzamin wuta kaga abu bai yi ba kenan inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la kawmal kafirina baya shirye da mutane wanda suke wato kenan kafirai kafirci a nan kenan kaga butulcewa ne kaman kai ka ce kenan idan mutum ya san gaskiya yake faɗanta to sai kafirci ko sai biyo baya akwai yiwuwar mutum rashin faɗan gaskiyar da ɓoye gaskiyar akwai yiwuwar ya kai mutum zuwa ga kafirci ai kaga magana ida sako ake ballin ma unzila ilaka min rabbika sai aka yi narko guda biyu na farko aka ce fa illam tafa alfa ma risalata idan kai boye baka isar ba daidai kake da baka isar da sakon Allah ba to tunda baka isar da sakon Allah ba to sai da ƙarshe sai ce wallahu la mina ne la hadil qawmal kafirina Allah baya shirye da mutane wanda suke kafirai kaga kenan in ma mun dauke shi kufurin duna kufurin at least mutun ya butul cewa Allah madaukakin sarki ballantana kuma tafiya kadan kadan kadan zata ta iya kaiwa ma to kenan zuwa ga musu ga abin da mutum ya sani na gaskiya wanda wannan kuma shi zai fitar da mutum a musulunci wallahu ta'ala alam قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين Allah madaukakin sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad ya ala kitabi ya ku mutanen littafi ai wato kinan yahudu da nasara duk da cewa kidamin har yanzu akan yahudawa ake to amma hukuncin su guda ɗaya ne dukan su tunda duk ahalin kitabi ne Allah madaukakin sarki ce a gaya musu lastum ala shay'in hatta tukimu tawrata wal injila ba ku fa a bakin komai ma'ana ba ku akan komai na addini har fa sai lokacin da kuka tsaye da hukuncin at-taura da na linjila kuma wanzu da ilaikum ya rabbikum da abinda aka saukar muku daga ubangijinku na alqur'ani ya ku ahlul kitabi ranar lahira ba ku a bakin komai da ba za ku zo gaban Allah ranar lahira da suna kuma su addini ba ne idan ba ku tsaida wa kawo kanku hukuncin attaura da hukuncin linjila da hukuncin abin da aka saukar muku daga ubangijin ku ba ne alkur'ani saboda haka ku yi nazari akan wannan kamar kai ka ciki na ana kira su ku dawo ku zo ku bi alkur'ani ku dawo ku bi alkur'ani malamai suka ce dalilin saukan wannan ayar shine wasu manya-manyan malamai a cikin malaman yahudawa suka zo gaban annabi sallallahu alaihi sallam sai suka ce masa ya rasu ya muhammad alasta shahada anna taurata haƙun kai ba ka ce al-taura gaskiya ne? ba ka ce Allah ne ya saukar da ita ba cewa altaura littafin Allah ne tabbace ce Allah ne saukar da ita ba ya ce bala eh haka ne na faɗa kuma yanzu ma akan haka nake at-taura littafin Allah ne sai suka ce to mu bari mu ga maka ba da mu bi kowane littafi ba in ba at-taura ba tunda kai ma ka yadda littafin Allah ne kuma ka yadda littafin yake na zaka za ba za yi mun samu shaida daga gare ka saboda ka sai Allah ya ce masa a'a bari ku ji lastum ala shay'in hatta tukimu at-taurata wal injil wa ma unzila lakum min rabbikum ai bayan at-tauran ai ya sauka da linjila ko yawa bayan gospel akwai new testament ai saboda haka to yanzu bayan new testament din kuma ga kuma alkur'ani shi ma ya sako saboda haka dole sai kun hada da wannan ai dama lanu eh, menene lanu farqu baina ahadi min rusulihi ko ba ma bambance nuna bambanci tsakanin manzannin Allah yadda muka yadda annabi Musa manzon Allah ne haka muka muka yadda da taurarsa yadda muka yadda da eh, annabi Isa manzon Allah ne haka muka yadda da linjila to yau ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yadda muka yadda da manzancinsa haka muka yadda da alkur'ani dole ta tafi ne na Allah maɗaukakin sarki da Allah ya saukar da su sau da idan ba kun rike su duk gaba ɗaya ba to fallastum ala shay'in ba kuwa wato kenan a bakin komai da haka ma'anansa shine ranar lahira za ku tashi ba a bakin komai ba kuma abin da wannan ayan take nufi shine tunda yanzu alkur'ani ya zo kuma alkur'ani ya zama nasik akan wato kenan sauran littattafai to yanzu ba za ku dauko attawar ne ku zo ku zana kuna karanta ta kuna karanta linjira kuna karanta qur'ani ba ta a'a duk yanzu an tattare komai a cikin alqur'ani eh. isa alayhi salatu wasallam yace i came with no new law babu wani sabon doka da nazo da shi yana nan ya a cikin a karantarwar attaura sannan kuma ya zo da linjila karin wa'azi yawa amma yanzu da shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam an soke sauran shari'o'i bi shir'atihi kullu shara'i tun saku saboda aka sai ku zo ku bi wannan kenan to amma abin da yake bada mamakin shine walazina na kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufran ma unzila ilayka min rabbika abin nan da aka saukar maka da daga ubangijinka shine alqur'ani kenan ko wallahi yana karawa jama'a da yawa daga cikin su duguyanan wa kufran jama'a da yawa daga cikinsu saukan alkur'ani yana ƙara musu ɗagawa yana ƙara musu wato ginan kafirci jiya mun fassara ma'anar ɗagawa muka ce wato shine mutum ya tashi ya wuce gona da iri ko ya wuce haddi inna lamma dagal ma'u hamallakum fil jariya ruwa ya kamata ya tafi daidai sai tashi ya tashi har yaje yana shanye mutane na shanye gidaje kaga yayi dagawa saboda duk wanda ya wuce hakkinsa akan lamari yayi ɗagawa to yanzu saukan alkur'ani ya sa su ɗagawa ya sa sun ƙi su bi gaskiya suna ga sun fi ƙarfin gaskiya suna son su murɗa gaskiyar dole ta bi son ra'ayi su kaga ɗagawa ya shiga ciki a cikin lamarinsu to idan ɗagawa ta shiga kuma sai ta kai mutum zuwa ga butulcewa gaskiya sai kuma kafirci ya shiga don haka shi abin da aka saukar maka da gomin yijin naka wala na kaseeran minhum dughyanan wa kufran yana karawa da yawa daga cikinsu wato kenan ɗagawa shine wato kenan jin girman kai da ni isa da kafafa har a taka gaskiya a ga an fi karfinta ya kuma kara musu wato kenan kafirci don haka ta asa kada ka takura kanka ka bata lokacinka ka ji bakin ciki alal kawamil kafina akan mutane wanda suke kafirai kada ranka ya ɓaci kada ka shiga damuwa ka shiga tashin hankali akan mutane wanda suke mai kafirai me yasa aka kira su kafirai saboda sun kimin gaskiya za ka rashin kimin gaskiya kan kai mutum zuwa ga laifi wanda zaka yi har zuwa kafirci musamman in kin abin Allah ya saukar ne wannan kenan malaman tafsiri suka ce duk da wannan ta zo da abin nan Allah ya ce fala ta'asa alal kafiri kafirina kar kai bakin ciki wannan aya ba hana shi bakin ciki take yi ba tunda bakin ciki dole zai yi bakin ciki dole zai yi bakin ciki amma kamar tana ba shi haƙuri ne akan bakin cikin da yake inna ha tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wa sallam amma ya tarihi min alhuzn dole zai zai baci ga gaskiya mutane sun kibi da Allah ya sa Yahudawa nan daga zuwan sa Yahudawa mutanen Madina sun ce a kaji gaskiya kaji gaskiya suka zo suka karba da wuri dusar Larabawa za su karba kuma sauran kabilun yan bani isra'ila da suke can falastin da abin duk za su karba duniya duk za ta karba kaga abu ya zo da sauki amma kuma yawan sun tun kangare a sakamakon su kangare wasu mutanen su ba za su bi ba a sakamakon haka kuma za su haɗa kai da munafukan larabawa kuma za su kawo shakka a cikin wasu daga cikin kabilu don haka sai suka takura al'amari suka sa abu ya zama ya zama mai wahala abu wanda ke kamata ya zama mai sauki da a cikin sauki annabi sallallahu alaihi wasallam zai isar da sakon sa jama'a su karba kuma sun sun cije yanzu a sakamakon cijewar su sun kawo problem da haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙin ya bakin ciki saboda shi in ya ga mutane ba su musulunta ba ran sai na baci in ya ga mutane za su tafi huta sai yana tashi da haka kuma hankalinsa naturally zai tashi saboda ai ɗabi'a ce insaniya idan damuwa ta zo dole za ka damu to amma sai ana ba shi haƙuri ne kwantar da hankalinsa kare daga hankalinsa wato kenan da yawa har ya zama ya shiga cikin damuwa so da wannan tasliya ne ba wato kenan hana shi akai yi bakin ciki ba don zai fa bakin ciki a matsayin sa na dan adam wallahu ta'ala ala إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah maɗaukakin sarki ce inna lazina amanu lalle wa'annan da suka yi imani wa walazina hadu da da suka yi yahudanci ma'ana yahudawa kenan wasabi'un da sabi'awa wani yanki ne na wa'yansu masu addini tana iya yiwa daga yahudawa suke a makon ba dole ne suna daga cikinsu ba tana iya yiwa kuma daga nasara suke a makon ba dole ne daga cikinsu suke ba wani nasara da su kansu nasaran duka wa'yanan in ka tara su man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira wa amila salihan yi aiki na gari wala alaihun walahun wala hum babu wato kenan tsoro a gare su akan al'amuran da za su mutu su bari a nan gidan duniya wala hum na ba su da bakin ciki a kan abin da za su fuskanta ranar lahira ranar lahira kamar Allah maɗaukakin sarki ya ba da lamani ne yanzu kowa da kowa da su mu'minan da yahudawan da sabi'awan da kuma nasara duka Allah haɗa su gaba ɗaya sai musu kiɗabi guda ɗaya cewa dukkan su zo su imani su aiki na gari wa su zo su imani man amana billahi wal yawmil akhir su imani da Allah su kuma yadda akwai ranar lahira sannan na uku shine su aiki na gari amalus salih to kaga amalus salih kuma dama shine aikin da Allah ya ce ayi yi shi kuma da kyakkyawar niyya a yi shi kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wannan shi ake kiran sa amalus salih to duk wanda ya haka ne ya kaga wayannan sharuɗa guda uku suka cika su ai kaga sun zama musulmi in ma ba yahuda ne ya cika wayannan sharuɗa guda uku ya zama musulmi ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya zara aiki nagari in ma sabi'i ne ya haka ya zama musulmi in ma nasara ne ya haka ya zama musulmi ballantana kuma dama a ce musulmin ne ya yi haka nan wannan kenan sannan na biyu yana nuna cewa kullum aiki na alkhairi ake bukata idan kana musulmi ko kana ba yahude duk da cewa suna cewa na hannu abna'ullahi ko kana ba sabi'e ko kana ba nasare aikinka ba mai kyau ba ne to fa akwai matsala dan kana musulmi musulunci ba zai zama lashin a gare ka ka je ka tsiyar ka yadda ka ga dama kuma ka ce za ka shiga aljanna ba ba za ka ce za ka shiga aljanna ba a to ka lura ina ɗan gidan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba dan annabi ba ne me ya faru da shi ya ce sa'awai ila jabalin ya asimu ne min alma'i ko ya ce masa a'a la asimu yauma ba wani abin da zai kare kawo daga al'amarin Allah sai dai ka zo kai imani kaga da bai yi imani ba wannan abin ya amfanar da shi ɗan annabin Allah manzan Allah amma bai aiki na gari ba saboda haka sai zama bai amfani da shi ba ina matar annabi lutu ko da kuma matar wani ne annabi nuhu ko ko daraballahu masalan lil kafa rumra ata nuhin wa imra'ata Lutu matar annabi nuhu da matar annabi Lutu kaga nan mata ne kana ta ta ta abdaini min ibadina ne suna karkashin bayan Allah na gari matan annabawa ne manzanni amma fa khana tahu ma sai suka yi ha'inci sai suka yi kisa aiki na gari don haka zaman su matan annabawa Allah ce fala yuguni an huma min Allah shay'a wannan bai tsina na musu komai a gurin Allah ba dan kina matar mutumin kirki ke baki zama mutumiyar kirkin ba wannan ba zai samu ki komai ba don haka ranar lahira za a ce musu me udkhulan nar ma a dakhilina ga masu shiga wata nan ku tashi ku biye su maza ku shiga tare saboda kuna tare da abin ina baban annabi ibrahim alaihi salatu wasalam baban annabi ibrahim ku duba annabi ibrahim kalilullahi baradin allah ina babansa amma da bai aiki na gari ba wannan bai sa abin nan ba don aka balarabe ce laisar rajulu man ya kula kana abi ko inna man rajulu man ya ha ana za yawwa saboda haka kowa ya kokari ya kama kifi ya sa a sa. kowa ya kokari ya zama tasa ta fishe shi dan kana dan malami ko dan annabi ko dan masarake ko dan wane ne babu abinda wannan zai maka ranar lahira kowa zai zo shi yau malayan fa'u umalun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim da haka shi sannan Allah ya haɗe gaba ɗaya innal ladhina amanu wal ladhina hadu wasu sabiuna wan nasara duka gaba ɗaya sai ya ce to mai tsira a cikinsu shine man amana billahi wal yawmil akhir wa amina salihan in kwa haka ta faru to fa alakafun alaihim duk abinda da suke tunanin in mutuwa ta zo ta zai lalace a duniya sai Allah ce ba su da wani tsoro Allah zai kula musu da shi wala mu yazanun kuma ba za su fuskaci bakin cikin abin da za su fuskanta ranar lahira ba a gaba gare su Allah madaukakin sarki nan ma ya ba su wato kenan wannan garanti wallahu a'lam لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الله مرحبا كنت ذلك يكي تعلقات أخذنا ميثاق بني إسرائيل hakika mun yi alkawari tsakaninmu da 'yan bani isra'ila tsakaninsu da ubangiji allah maɗaukaki sarki akwai alkawari na musamman wa arsalna ilaihim rusulan mun kuma aika musu da manzanni allah maɗaukaki sarki ya yi alkawari da su shine me za su bi allah shine lastun ala hatta tukimu A taurata wani injila wa ma ilaikumin ilaykum min allah maɗaukaki sarki ce ku zo gashi zan ba ku attaura da linjila kuma don saukar da alkur'ani to fa dole ku bi su suka ce eh wasu malamai suka ce a alkawarin da aka dauka shine alkawarin da aka yi da annabawansu da Allah madaukakin sarki yake cewa eh, ya riki eh, eh, laqad akazallahu misaqan nabiyina ko sai ce me lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminun bihi wala tansurunna Allah madaukakin sarki yace yayi alkawari da sauran annabawa cewa Allah ya ba su littafi ya ba su shari'a amma duk da haka idan daga baya wani manzo ya zo shine annabi sallallahu alaihi wasallama to dukkan su yace latuminun bihi za ku yi imani da shi duk annabin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama dai imani da shi ko annabi ya zo same shi zai imani wala tansurunna kuma za ku taimake shi Allah madaukakin sarki yace musu me a qarartum kun yi ikirari kun yadda da kan wannan kalu me a qararna suka ce eh, mun yi ikirari mun furta mun yarda Allah wadda kun ce to su zama shaida kan wannan to wannan alkawari da annabawan yan bani isra'ila suka dauka shine kuma bi kan yan bani isra'ila kowane dan bani isra'ila ya zo shi a matsayin sa na annabi ko manzo zai gaya wa sa cewa baya na akwai annabin da zai zo shi ga sifar sa kaza ga sifar sa kaza in ya zo ku bi shi ta haka Allah ba madaukakin sarki ke cewa laqad akadna sa saka bani isra'ila mun yi alkawari tsakaninmu da yan bani isra'ila bayan haka wa na ilaihim rusulan mun aika musu da manzo amma abinda zai baka mamaki shine kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da manzo ya zo musu kaga an yi amfani da kullama anan litajdid ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba shine duk lokacin da kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da manzo ya zo musu annabawa sun zo musu manzanni sun zo musu daban-daban na ga Allah yake cewa inni fadantu alal alamin na fifita ku akan talikai gaba daya to ka duk lokacin da manzo ya zo musu to sai su tsaya su auna in dai ya zo da bimala ta hawa an fusuhum abinda ransu bai shalle su ba abinda bai musu a ransu ba abinda bai dace da abinda su zuciyarsu take so ba to ɗayan biyu ne dama fariƙan kazzabu wa fariƙan yaktulun wani annabin su ƙaryata shi wani kuma ya tsananta su kuma su kashe shi gaba ɗaya aikin su kenan kawai su tsaya da ya kafa su ta tsaya ba ta rawa ba akan annabi ya yi ƙaranci kwarai da gaske wasu su kashe wasu su karyata wasu su kashe wasu su karyata wasu haka nan duk lokacin da aka aiko annabi babu abin da eh, annabin da ya share a gabansu. su hatta musa alaihi salatu wasallam ya sha wahala a gurinsu ya sha wahala a gabansu inda zai kawo su zai su ji maganar allah sai su ce a alam numina laka tanar allah jaharatan da zai ce musu wadu kulul baba sujjadan sai su shiga suna me suna rawa rakas sai su shiga suna rawa yarkusuna ala astahim sai ga suna buga tuwon dawo su suna rawa an ce su shigo masallaci suna cewa suna yin sujada in an ce kulu hiddatan sai su ce hindatan ko hindatan hindatan ana cewa wakon su ce muna neman gafara muna neman gafara sai su ce a muna neman alkama muna neman alkama <laughs> to ga duk abin da aka faɗa zai sun saba saboda mai bai dace da abin da ransu take so ba to yanzu ana yan bane isra'ila sun kashe annabawa sun karyata annabawa a dalilin annabi bai zo musu da abin da ransu take so ba kuna tsammanin bayan 'yan mani isra'ila idan wani annabi zai zo zai zo ma mutane da abin su ransu yake so ba dole ba ne ba dole ba ne sauraka annabi sallallahu alaihi salama da kansa da ya zo shi bai zo ma mutane da abin da ransu take so ba ta mama ya zo musu da sabanin abin da ransu take so ne sun tara gumaka suna bota yace musu ba haka ne za a yi ba Aka haka aka yi ta rikici da shi shi da mutanensa wannan kuma har kwanan gobe don haka yanzu duk nan sun zama tarihi yanzu mu ne muke ban kasa wajibi a kowannen mu ya tsaya ya yau kansa mizani da abin da Allah yake so ba da abin da ransa take so ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wahal da ƙungiyoyin addini a duniya baki ɗaya za ka samu za a gama ƙungiyar da sunan addini da niyya wadda take mai kyau da zaran ta samu karbuwa wasu kuma suka shigo sai su amfani su murda ta sabin ɗin personal interest ɗinsu saboda haka in ka shigo sai dai ka shigo ka bi ra'ayinsu in ba haka ba sai dai kai waje yana da kyau wato kenan mai nazari in ya zama na kan cewa sai abin da ranmu yake so ko abin da ran wani mu yake so to fa ya zama kawatin ya zama ba addini ba ya zama wani abin nan da yawa daga cikin kungiyoyi za ka ga mutum in ya zama malami shi kenan ya zama lashari kalaku sai a ta masa bauta har bayan ransa har wasu wuraren yanzu haka akwai a kasar ta mu ga gurin da shi malamin ya zo ya karanta tsakaninsa da Allah ya mutu ya kaba guri sai na baya kuma su zo su dauki girman sai su dora akan su rika mai da gurin ya zama kuma gurin neman duniya kaga mutum yana kalifanci ba zai iya karantar da mutane littafi amma zai karantar da su kungiyanci littafi wani ba zai iya sa karantar da baki za za su zo larabawa sai dai a jana masa fasara shine kalifan shi malam wani ko shehi wani a haka zai iya baka aljanna zai iya baka lafiya zai iya baka imani zai iya baka albarka zai maka mene mene da sauransu abu ya zama ya koma son zuciya to saboda haka yana da ke kowa ya nazari ya zama abin da Allah yake so haka ya kamata mu zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake iman da daga cikin ku ba zai cika ba hatta ya kuna hawa tabi'an ko tabi'an ne tabi'an ko tabi'an eh <laughs> to limaji tv ko tabi'an ne ko tabi'an tabi'an <laughs> eh? haka ne masalu <laughs> ta shi kera to mu tabbatar da shi hatta ya gona hawahu taba'an lima ji bihi to mu je mala وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم Wallahu basirun بما يعملون Allah madaukakin sarki ce wa hasibu sun yi zaton ko sun yi tsammanin Allah kuna fitintin ya zaba wata fitina da za ta faru fa'amu ta haka sai suka makance idan mutum ya dauki kansa wannan kidabi ne ga yahudawa amma hukuncin zakamin da kuka saba faɗa zai iya jan zuwa kan kowa sun yi zaton cewa babu wani abin da zai faru na fitina da haka sai suka makance wasan mu suka kulimce ma'ana sai suka yi aiki na barna irin wanda allah maɗaukakin sarki bai umarce su shi ba tun mata wallahu alihim duk da haka sai allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuwonsu sun ma'amusa sannan sai suka sake makancewa wasu mu suka sake kurimcewa su waye suka haka kafiru minhum yawa yawa daga ciki da yawa daga cikin su ma'ana sun dauki addini a matsayin al'ada a matsayin personal property don haka suka dauki darajoji da daukaka suka zama da suka dora kansu du mabiya sai dai su rika bauta musu suna musu abin da ransu yake so sai suka mai da addinin Allah din wato kinan kaman kayansu saboda haka sai suka dinga zaluntar mutane suna hukunci yadda suka ga dama suna dakewa shari'a din Allah madaukakin sarki sai ya kawo dalilin da aka zo aka hargitsa musu lamari amma da aka Allah madaukakin sarki ya yafe musu aka kawo annabi aka zo aka yi yara sannan kuma suka sake komawa gidan jiya kamar yadda yanzu ma wato kinan suka sake komawa jiya saboda haka sai zama da yawa daga cikin sun sake makancewa sun bace sun kasa ganewa ina ne gaskiyar take ba dan kuma wato kidan saboda bin son son zuciya wallahu lalle Allah madaukakin sarki basiru bi ma ya'maluna mai gani ne da abin da suke aikatawa duk abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana kallon wannan to mu jama'a لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصير الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ce laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam to tunda muka fara kidabi da muke duka akan yahudawa ne yahudawa yahudawa yahudawa yahuda qur'ani yake abin nan kuma yakan ciza yakan fura to yanzu kuma ya sake karkatowa kan yan uwansu su ne wato kenan nasara Allah ce lakar kafar na kadu. inna Allahu al ibn maryam hakika wayanda suka ce Allah madaukakin sarki shine masihu dan maryam wayanda mutane sun kafirta masihu dan maryam masihu dan maryam shine annabi Isa alayhi salatu wassalam shine Isa alayhi salatu wassalam to wayanda mutane suka ce inna Allaha huwal masihu mu lura da wannan ibara inna Allaha huwal masihu ba innal masiha huwa Allah ba ba sai shi ma Allah ne ba inda sun ce shi ma Allah ne wala Allah da Allah yana nan sannan a samu wani Allah kuma su zama guda biyu ba amma yanzu idan sun kai guluwi suka ce inna Allah huwal masihu Allah din shine ma masihun kawai don haka kaga wato idgamin yayi yayi yayi karfi sosai Allah maɗaukakin sarki zai da aka kawo taukidi inna Allah huwal masihu ba ana ta magana Allah ba Allah Allah to ai shi ne masihu kaga babu wani sauran abin nan eh, kofa da suka bari akwai wanda suka ce eh, masihu dan Allah ne ko akwai wanda suke ganin cewa a shi ma wani ruhi ne kaza kaza da sauransu ne to amma waɗannan kungiyar cewa suka yi inna allaha huwal masihu ibn maryam allah nan da ake ta magana a kansa ai ba kowa bane masihu dan maryamu ne amina da baka mamaki shine ina tunanin dan adam yake tafiya ga isa dan maryamu kowa ya san shi mutum ne kowa ya san yana da mahaifiya kowa ya san yadda ya rayu ya sha wahala ya ci abinci ya yi wanka ya yi sura ya je ya yi wa'azi ya yi almajirai ya yi komai da komai an san rayuwansa an san barinsa duniya kamar masu suna itikadin cewa ma an ma gicciye shi na kwana uku kafin aka je aka sashi a cikin kabari ko kafin lokacin da ya fito lokacin da mary magdalena ta ganshi ya fito daga cikin kabarin kafin ya tashi sama a nasu ruwayan ko mary magdalena mary magdalina ai tana gudun lokacin da ya fito a cikin wannan gudun da aka binne shi don dama rami ne aka yi kato aka sa dutse aka abin wallahu ta'ala alam to duk sun san da wannan amma dan adam sai wani tunani ya zo masa ce wai wannan din shine Allah ya zo a siffan dan adam to kaga wato kinan tunanin dan adam wato in ba ya samu shari'a daga gurin Allah madaukakin sarki ba zai iya rikicewa kamar yadda a wannan lokaci namu zaka ga wasu suna itikadi wani malami daga cikin malamai wanda kowa ya san shi ya san inda aka haife shi ya san iyayensa walala wasu daga cikin mu ma suna da rai yana da rai a duniyan nan ta mutu yanzu sai ce shi ma Allah ne ya eh, Allah ne ga mutumin fa kowa san ga yadda ya rayu ga yadda ya mutu ga komai da komai walala ma ba a Najeriya ya mutu ba ma ma kasan musulmi ba amma suka ce wannan malamin Allah ne ko akwai ne ke ta ba dan na tsaron kana sha na ji wata waka wani ya saka ba dan na tsaron kana sha maza da sai ce kai ne kai ne shi da haka maza ce sai kai ne a lura lan hakuri ka gani to sai ka tunani kuma a cikin al'ummar musulmi inda wannan akida ta fita a cikin nasara kuma a wancan lokacin da ake cewa lokacin jahilci lokacin jahiliya ai kaga a wannan zamani namu na yanzu tare da haske na alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai kamata ce irin wannan tunani ya fito ba to amma sai ka ga mutum yana cewa ya samu mutum dan uwansa ce masa shine lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad to kaga akwai matsala su wayannan nasara Allah madaukakin sarki yace duk wayanda suka faɗi haka yace laqad kafara hakika ya kafirta kowaye ya faɗi wannan duk wanda yace inna Allah huwal masih ibn maryam laqad kafara to idan yace inna Allah huwa wani mutum ba masih ibn maryam ba hukunci zai iya tsallake shi zai yi wayan gaske zai kuma wani abin mamaki ma sai da ya fara kawowa taukidi din kaddin sai da ta fara zuwa laqad kafara sannan sai faɗi mutumin saboda maganar ta riga ta yi nauyi ne kaburat kalimatan takruju min afwahihim in illa kadhiban kai ba ma kaddin ba kafin kaddin ba sai da kawo lamul qasim lamul qasim kenan ko kaga a balaga idan ka bi zaka ga in tauki in ta'kidat suka yawa akwai wato kenan musu a cikin lamarin Allah madaukakin sarki yake laqad kafara alladhina qalu inna Allahu wal masihu ibn maryam wannan da yace masihu Allah shine masihu dan maryam wannan hakika ya kafurta ya za mu tabbatar da wannan cewa ba gaskiya bane wa qala masihu shi kansa Isa masihu dan maryama din yake cewa ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan bani isra'ila aybudullaha rabbi wa rabbukum lalle ku bautawa Allah ubangijinku ku bautawa Allah ubangijina ubangi rabbi wa rabbikum a cikin bible har yanzu akwai traces na wannan abun and my lord your lord ko akwai yadda ya faɗa ke my lord worship thy, uh, my lord thine lord ku bauta wa ubangiji na ubangijinku allah na allahnku ya faɗa haka cikin abin nan ko saboda haka yake cewa ku bauta wa ubangiji na ubangijin ku kaga kenan risalan annabawa duka gaba daya kan tauhidi abu guda ɗaya ne inna eh menene ya bani isra'ila abdullahi rabbi wa rabbukum kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga ni duk akan abu ɗaya suke tafi tare da shi innahu bari in ga muku mal abin yanda al'amarin yake gaskiyar lamarin shine man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah kenan Allah kwara ɗaya ne bai da abokin tarayya duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljannata hakika Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa wato kenan aljanna ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar kuma kuma sa ita ce wato kenan wuta ta haka yana ƙara taukidi akan cewa lalle Allah shi shi kadai ne kuma ma in mutum yace Allah ba ɗaya bane ya bauta ma wani ba Allah maɗaukakin sarki ba hakika shi wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna saboda haka dan adam yana bukatan haske da shari'a daga gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nemi shari'a a gurin Allah madaukakin sarki ku nemi shari'a a gurin Allah maɗaukakin sarki ya haskaka muku in ba haka ba dan adam tunaninsa in yace zai amfani da shi sai ka ga a gurin da gaskiya take a nan ne zai gane rashin gaskiya na ga wani mutum da aka yi hira da shi kwarikin baya ya ce wai shi limami ne a wani masallaci a bisa abin da yake faɗa a bakinsa ya ce amma ya zama kirista amma in akwai abin da ya zama da shi kirista to alkur'ani ne ya zama da shi kirista saboda aqidansa ya san cewa Allah guda ɗaya ne kaza kaza kaza kaza kaza shikenan sai ya zo yana bincike akan annabi Isa dan Maryama sai ya fahimci cewa ana cewa Isa dan Maryama ruhul lahi kaga ruhi ne na Allah ana ce masa kalimatul lahi kaga shi kalma ce ta Allah madaukakin sarki sannan sai ya fahimci cewa eh, a cikin bible aka ce isa shine word of god ko gashi qur'ani ya tabbatar da word of god sannan shine ruhin Allah gashi qur'ani ya tabbatar da ruhin Allah sannan a cikin bible aka ce in the beginning there was the word and the word was with god and the word was god kenan kaga annabi isa dan Allah ne sannan ya dada duba a cikin alqur'ani ya ga an duk cikin qur'ani babu sunan mace sai maryam da ya bincika wace ce maryam din sai ga uwar annabi isa ne sai ga an abaci annabi isa cikin alqur'ani wajen guri 20 da nawa ya nemi gurin annabi suna annabi sallallahu alaihi a ciki bai samu sai guri hudu kawai kaga duk wannan kadiya ce ta hankali wanda yake amfani da ita saboda haka yawan sunan annabi isa a cikin alkur'ani sun fi na annabi muhammadu don haka ka 26 ko don haka sai ya tafi akan cewa eh, annabi isa amma ya manta da cewa to sanu aka bace fir'auna inda ka'idar ta yawan ambato ake bi ko da sai bara annabi isa ma ya tsallaka ya tafi gurin fir'auna kuma ko tunda sunan fir'auna ya fi yawa a cikin alkur'ani to amma da yake da san zuciya ne hankali yake amfani da shi yake da karshe sai ya amfani da wani abin da eh, mutane suke yi musulmin mu masu nayi wai ƙuri'an annabi dauda ne ko menene sai ya ce Allah madaukakin sarki ya dauki alkur'ani ya bude Allah madaukakin sarki ya rufe ya rufe idan sai ya bude ta nuna min gaskiya da ya bude sai ga aya ta cewa in kun tafi shakin mimma ne mimma zalla ah mimma zalla ilayka ko fas'al alladhina yaqra'una alqur'ana sai yaqra'una alkitaba eh, inda kana shakka je ka tambaye wanda suke karatu ai yahudu da nasara kenan saboda haka kenan a cikin qur'ani ma yace a je tambaye yahudawa da nasara kaga kenan kiristanci ma shine gaskiya saboda haka sai ya koma to yana kokari ya gano gaskiya ta zunzurutun hankali ba tare da shari'a daga gurin ubangiji ba amma wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi to shi kan zaka ga eh, eh, wa man yahdi Allah wa huwa al-mutad fala mudillala saboda haka shari'a kullun a hannun Allah take Allah madaukakin sarki cikin eh, hadisi sai yake cewa fastahaduni ahadikum ko ku nemi shari'a ta zai shirye da ku saboda shari'a a hannuna take Allah madaukakin sarki ka shirye da mu to da aka ke cewa duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki fa kada haramallahu alaihi aljannata Allah ya haramta masa aljanna ko wa hunnar mako masa kuma ita ce wuta kuma wannan har da tana karantar da mu sharrin shirka yana da kyau dan musulmi ya karanta shirka ya san menene shirka mata ya fahimta dan kar ya fada a cikin ta arabtu sharra la li sharri lakin litawakihi wa man la ya'rifu sharra min alkhairi yaqa fihi wa man lidhalimin ansar kuma duk wanda ya zalunci kansa ba zai sami taimaka masa ba ranar lahira Allah madaukakin sarki ya rasa mutum ya zama bai zalunci kansa ba a gidan duniya don ya taimaki kansa gobe kiyama ko ceto da kaga ana yi hausawa suka ce in kana da kyau ka kara da wanka ko ceto da kaji ana yi ranar tashin kiyama annaba za su yi ceto mala'iku za su yi ceto mumine za su yi ceto to fa wanda ya cancanta a cece shi ne ake ceto ko man zallabi ya shifa indahu illa bi izini illa bi izini wala yashfa'una illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda a shirye shi to wanda a cece shi wanda za a cece shi kuma sai wanda yake a duniyar nan yayi aikin alkhairi Allah ta'ala lokaci har yayi to alhamdulillah eh eh wa mal zalimin mun fasara eh wanda ya zalunci kansa ba zai sami taimaka masa ranar lahira eh, to alhamdulillah mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladarsa kuma amfanar da mu da shi